come on. Masu rarai barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi 26 ga watan Juli na shekarar 2020 tare da tafiyar yanayin Nijar kan Studio Kalangu. Labarin matasa tare da ni Rakiya Arimi da kawata Fanta Shamsu. Fanta yaya kike? Gam gam nake rakiki labarin mi kika kawo mana wannan Lahadin. Haka ne fantastic zamu je garin Dogon Duci cikin jihar Doso matasa direbobi na kabu-kabu sun tsara aiki dan toshe hanyoyi da suka tabarbare saboda rashin daɗin biyayyarsu. Tarihin maraicen yau kan nafi Nafisatu Suleiman Tari Bako matashiya mai shekaru 21 a muradi mai ɗimki ce a fagen motsa jiki kuma a kwallon kafa akan ritayar ƙasa da ƙasa ta ɗan wasan Burkina Faso Aristide Bansi. A ranar Juma'a yawancin matasa daga Majalisar Matasa ta Mai Nasarwa sun shi ofishin 'yan sanda ɗauke da tsintsiya tare da niyyar taimakawa 'yan sandan don tsabtace wuraren ofishin 'yan sanda. Ga matasan na Majalisar Karamar Hukumar Mai Nasarwa a jihar Difa wata dama ce gare su don karfafa haɗin kai tsakanin matasa da kuma jami'an tsaro. Tahiyyar namu na kusantuwa da jami'an tsaro tsakaninmu da su don cimma guri akwai sarte-sarte a kewaye da su kasan akwai ma'aikatan da suke gadi su saburo yana damun su don muka ce mu dan kama musu yana cikin masarin da muka yi tunani tun baya ba nan musu dushi ma in kana gani ga kasa can kai ka sai kun zo kusa da juna za ku gane ma juna daga lokacin da kuka gane ma juna kilima na yarda zai iya shiga tsakanin ku na yarda da juna don yanzu in kilima kin nan shiga muna kyautata zaton cewa abubuwa da yawa za mu kama musu suma za su kama mana. A dogon duce a cikin jihar Doso hanyoyin birnin suna cikin yanayin taɓarɓarewa. Don sauƙaƙa zirga-zirgar ababen hawa matasa direbobin kabu-kabu sun tsara aikin don toshe hanyoyi da suka taɓarɓare. Bari mu saurari wannan rahoton. Da dama suke matasa 'yan kabu-kabu na dogon duci da suka karɓi kiran ƙungiyar tasu na ganin an cike ramunan da ke kan hanya mai kwalta ta garin aiki ne mai fa'ida ga masu zirga-zirga. Muka gani ramu sun yawa kud yoshi tsakanin mai moto da mai mota ana faɗa yin aksidan muka ga ya cancanta yau a ce mu kama mu gyara duk cin gaban mana bisa moto muke muna zuwa muna komowa aikin mu kabu kabu ne muna ganin abin daga wakana bisa hanyoyi in ba su da kyawu mahukuntan karamar hukumar sun isa wurin domin ba su kuzari da yi musu godiya akan wannan fasahar tasu su nuna jin daɗin su akan wannan aiki da zai bada damar yin zirga-zirga mai fa'ida a cikin garin Bari mu saurari Samaila Adamu magajin garin na Dogon Dutse. Ci gaban yankin su sun gano mahimmancin gyara al'ummarsu. su. Aba ne mai kyau na zo ne don na karfafa musu gwiwa kuma ina gode musu saboda irin waɗannan ayyuka na ci gaba domin amfanin rayuwa. Wannan matasa 'yan kabu-kabu na sa ran gudanar da wasu ayyuka 'yan kwanaki masu zuwa. Gora a yayin bikin ƙarshen karatu ɗaliban COS Musa Mummuni Jar Makwai na jihar Agadez sun shirya wani taron jama'a ranar Laraba kan taken sakamakon shan kwayoyi shisha barasa sigari da dai sauransu da ɗalibai ke yi cikin makarantu. Ga rahoton da Musa Mamma ya haɗa mana. Ɗaliban da ke shan shisha a tsakiyar barbanin makarantu ko shan kayan maye wannan shine dalilin da ya baiwa kwamitin zartarwa na ɗaliban Suyas Musa Jarmukwai ta agadez karfin gwiwar shiryar da wannan muhawarar kamar yadda dai zakari ali abdulkarim baban sakataren kwamitin ya faɗa. a wannan shekara mun lura cewa gaskiya akwai ɗalibai da ke ma'amala da waɗannan abubuwa har ma kuma mun yi kashedi ga wasu abokanmu da dama a cikin makarantarmu da ke busa miyagun ƙwayoyi da wiwi har ma suna kawo shisha a makaranta alhali kuma mun san cewa shisha miyagun ƙwayoyi da ɗiyan haɗiya ko kuma wasu sinadarai ba abubuwa bane masu kyau dalilin kenan da mu nazartarwa muka ga wajabcin shirya wannan muhawara. Fannoni da dama masu alaƙa da sakamakon da shan kayan maye ke haddasawa a kan su ne aka baiwa ɗaliban bayani su mai Haruna ɗaya daga cikin wanda suka jagoranci muhawarar shi ma ya yi bayani kamar haka. Mun maganta a kan ne kayan maza yaya suke kasancewa a cikin jikin mutum shi gaskin da suke haddasawa ga gangar jiki da sakamakon da ke gare su domin idan suka taɓa ƙwaƙwalwa suna ma iya haukata mutum. Wannan Wannan muhawarar za ta iya kawo canjin halaye a cikin makaranta a cewar Samsiya Isa ɗaliba aji na turaziyam de a CS Musa Mumuni Jarmakwai. Haka ne wannan muhawarar za ta iya kawo canji don a samu abokananmu su daina wannan mugun abu. Yana sa mutum ya rasa hankalin shi kafin ma ya ƙara karatu. Sai mutum ya shiga shashanci. Kenan ya kamata su daina shan miyagun kwayoyi. Wannan al'amarin shan kayan maye na ta ɗaukar haɓaka a cikin ƙaramar hukumar abzin musamman ma wajen matasa 'yan mata da samari. A ranar Asabar da ta gabata birnin Maradi haska da bikin da ake kira Suware de Gala na nuna wasu kayayyaki da aka tsara. Haka ne Gora wata matashiya 'yar kasar Nijar 'yar shekaru 21 da ta nuna gwarzon aikinta da ta yi da zannuwa da ta raɗa wa sunan Bolero. Muhammad Mamman ya sadu da Nafisatu Suleiman Taribako. Katari ne ya kawo Nafisatu Suleiman Taribako rungumar sana'ar ɗinkin zamani. Dalili karatun da ta yi bai shafi ɗinki ba kwata-kwata. Nafisatu ta bayyana yaya ta tsitsi kanta a wannan fanni. Na samu wannan dubarin bayan na dawo daga garin Lyon na kasan Faransa. Na zo ne na yi wani horo sai an ka liƙe filin jirgi saboda cutar corona. Sai nake ya kamata in ƙirƙiro ni ma wani abu. Kenan ta haka ne na fara sarrafa zannuwa da abaya. A gani na kaya ne da mata suke iya sawa su je wajen aiki. Nafisatu ta shiga wannan fanni bisa ga jan hankalin yarta ta wani bangare a cewar matashiyar maɗinkiyar tana da hannu a ciki. Akwai kam amma ni nake zana kalolin kayan da kaina kenan sai dai kawai in kwatanta musu yadda za su yankawa da yadda nake son wani abu kaza yana soya mini yanayin rayuwata amma ina samun amfani a ciki tunda mutane suna tambaya lalle ba abu ne mai sauki ba akwai abokanan ciniki masu tsanani kuma kusan kowa na son irin kayan nan a nan inda wasu matasa suke shakkun shiga dalilin rashin kayayyaki amma tashiyar maɗinkiyar na son cika muradunta Ina gani ko in buɗe shago, watakila a Yamai ko a Maraɗi, amma lele ina son shaguna a kowane gari ma. Ina zan sai da maza da mata zannuwa, tunda na fara ɗumka kayan maza. Mun tattauna akan zancen kasuwanci a wannan marke, tunda naki ya kamata matasa su har ƙirƙirawa, tunda abu ne mai mahimmanci mutum ya kero wani abu nashi, ko da akwai makamankin haka. Bikin liyafa ya kasance cikin sa'a, abokan hulɗa na nan gaba na matashiya Nafisatu sun zo, ta bayyana cewa wannan biki ya bata damar nuna nuna ƙararra abubuwan da ta ɗinka. Yanzu kuma sai mu na wasannin motsa shi. Dan kwallon kafan Burkina Faso Aristide Banse ya yanke shawarar yin ritaya daga cikin wasannin kasashen duniya. Aristide Banse a ranar Talata ya ba da sanarwar cewa ya yanke shawarar kawo ƙarshen aikinsa na kasa da ƙasa wanda ya fara a shekara ta 2005 kuma wanda aka yi wa wasan ƙarshe na kan a shekara ta 2013 da kuma matsayi na uku bayan shekaru hudu. Abin alfahari ne a gare ni in sanya launuka na ƙasa ɗan wasan ne ya rubuta shi akan shafinsa na Facebook. A nan muka zo ƙarshen labarun na matasa za ku kuma sake sauraron su akan lambar uku biyu biyar akan Airtel ba tare da kumbiya ko dala ba.